Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya suna na sarfila Hashin Gumel tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. an samu sabbin mutanen da suka kamu da cutar covid-19 samfurin omicron wajen shida a scotland gwamnatin scotland yau litinin har zuwa lokacin ba su san ko daga ina mutanen suka kamu da cutar ba a vienna bayan tsawo na watanni biyar ana ci gaba da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta 2015 a yau litinin 'yan majalisar dokokin amurka suna da wata guda mai cike da aiki a gabansu yayin da suke fuskantar wa'adin aiwatar da manyan ayyuka na kasafin kuɗi da tsaro kuma abin da 'yan jam'iyyar democrat ke fatan shine kammala fasalin ayyukan dala triliyan biyu na kula da lafiya yanayi da ayyukan hidima na iyali. kanan labaran kenan aka saurara a cikin shirin zakun cewa takaddama ta kunno kai tsakanin likitoci da hukumomin lafiya a kan rigakafin coronavirus a jamhuriyar Nijar. wani karshen hankalin ministan ɗin lahiya duk abin da ya faru bisa ga wanga kuduri da aka ɗauka na tilo samun likitoci yin waga allura shi kaɗai ne ya kawo wanga haka kuma zamu mu ji cewa kungiyar bayar da agaji ta red cross ta taimaka wasu kanan hukumomi a jihar borno da motocin ɗaukar marasa lafiya wayannan da suka kawo mana gaskiya zai tallafa mana kuma zai mana jagora sosai mu za mu yi kokari mu gan cewa wayan ambulance an kai inda ya kamata a kai su direbobin da an tare na za su fara aiki sai kuma kasar ghana inda shugaban sashen hausa na muryar amurka yake ci gaba da ziyarar aiki a wasu kasashen yammacin afirka muna dauke da rahoto sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin a fara sauraron labaran duniya. samu sabbin mutanen da suka kamu da cutar covid-19 samfurin omicron wajen shida a scotland gwamnatin scotland yau litinin har zuwa lokacin ba su san ko daga ina mutanen suka kamu da cutar ba amma ana ganin wasu daga cikin al'umma suka kamu ba ta wajen tafiye-tafiye kai tsaye ba an kuma gano wasu mutane biyu dauke da cutar ta omicron a canada jiya lahadi ministan lafiya ta lardin ontario da ke gabashin canada christine elliott ta ya ce mutanen na Ottawa sun je Najeriya ne wanda ba ta yankin kudancin Afirka inda aka gano nau'in cutar. Jami'an lafiya a kasar Netherlands sun ce wasu mutane sha uku da suka iso kasar kwanan nan ta wasu jiragen sama da suka taso daga Afirka ta kudu. Gwaji ya nuna suna dauke da nau'in Omicron na cutar corona. fasinjojin na daga cikin gungun mutane 61 da aka gano suna dauke da cutar bayan isowarsu daga amsterdam ranar juma'a a vienna bayan tsawo na watanni biyar ana ci gaba da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta 2015 a yau litinin kuma a karan farko tun bayan da sabon shugaban kasar ya hau kan karagar mulki a iran kamar a tattaunawar har zagaye shida da suka gabata wanda aka fara a watan afrilu yanzu ma amurka ta shiga tattaunawar amma ba kai tsaye ba kamar a yarjejeniyar 2015 wacce aka fi sani da joint comprehensive plan of action iran za ta yi magana kai tsaye da sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta 2015 birtaniya china faransa rasha da jamus tare da jami'an diflomasiyyar turai da ke ta kai da kawowa domin yin shawara da bangaren amurka muhimmin abin dai shine sake farfaɗo yarjejeniyar da ta takaita shirin nukiliyar Iran na tsawon shekaru goma zuwa sha biyar a madadin sassaucin takunkumi. Amurka ta fice daga yarjejeniyar na shekarar 2018 a lokacin gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump bayan da Iran ta fara nokewa daga cika alkawuran da ta ɗauka. ina jima kaɗan amina da sake da labarai kafin nan a yayin da ya yi litinin 29 ga watan nuwamba ke cika wa'adin da hukumomi suka ɗibar wa likitoci a makarantun likitanci su yi allurar rigakafi domin ba su kariya sai dai kungiyar ƙananan likitoci ta sasus da kungiyar ɗaliban da ke karanta fannin lafiya a jami'ar abdulmumin ta birnin yamai sun yi watsi da wannan mataki da suka ce ya saba wa doka. wakilin murya amurka a mai wani barma ya aiko mana da karin bayani a zagayen da ya gudanar a ƙarshen makon da ya shige a manyan asibitocin birnin yamai da cibiyoyin kwantar da masu fama da cutar corona Ministan kiwon lafiyar al'umma Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana cewa daga wannan mako za a soma tambayar likitoci takardar shaidar allurar rigakafin corona a mashigar asibitoci da nufin ba su kariya daga wannan cuta. Su likitoci da suke suna tare da 'yan mala takan yi wa likitan nan in ba a mai shaushawa ba. Ya zo ya ɗauki wannan ciwon ya je gari ya sashi. ya zo wani ɗauki wannan ciwon ya samu waɗanda ake tare da shi ko wani mutum ya zo ya ɗauki wannan ciwo amma in an kai ma likitoci gaba ɗin shaushawa an kare su za su kare iyalinsu za su kare duk wani wanda suke zama tare da shi da haka nan mun ka ɗauki wannan dokar ta tilasa ma duk wani likita inda yake nan ƙasar ya kamata ya je wannan shaushawa a jajibirin shuɗewar wannan wa'adi ƙungiyar ƙananan likitoci wato sizas ta fitar da sanarwar watsi da matakin kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga sakataren tsare-tsaren wannan ƙungiya muɗa a washe ƙungiyar mu ta sizas ta yi tur da allah wadda da wanga mataki da aka ɗauka na ci da samun likitoci yin wannan allura muna karshen hankalin ministar in lahiya duk abin da ya faru bisa ga wanga kudiri da aka ɗauka na cire samun likitoci yin wanga allura shi kaɗai ne ya kawo wanga abu su ɗaliban da ke karatu a fannin likitanci a jami'ar abdulmumuni ta yamai sun bijire wa umarnin na hukumomin kiwon lafiya saboda a cewar su matakin ya saba wa ka'idodin aiki kamar yadda suka bayyana a wata sanarwa zakari mai kasum shine shugaban kungiyar waɗannan ɗalibai mu nan wajen mu duka matasa ne shekara 20 zuwa 30 a loke covid wannan eh, bincike sun nuna da mutane wanda suke da shekara 50 eh, zuwa sama su ne suka yi haɗarin kamuwa da wannan cutar ta covid-19 muna da bukatu wanda suka yi ta covid ki wannan a zo a mu eh, vaccination kin wannan ta sankaro a mu vaccination wannan ta hepatitis su ne mu muka hidamuwa damuwa da su in na ɗauki muku misali dan malati ya zo gashi nan saman kan gadon likita gashi nan yana tsakanin mutuwa da rayuwa in ya ce ba a taɓa shi ba a taɓa shi ba don doka ba ta tilasta mun ba da yau mu zo mu yi vaccination wani tako in mutum ya ga dama yana iya tahiya yayi kundin tsarin mu an tuka na aikin likita ya kwatanta mu da cewa ba a tilasta ma da mutum suwai barantana ma kuma harkar vaccination. Mutane 6,974 ne suka kamu da cutar COVID-19 daga farkon bullar wannan cuta a Nijar wato watan Maris na 2020 kawo jiya Lahadi 28 ga watan Nuwamban 2021 yayin da mutane 254 daga cikinsu suka rasu sai wasu 154 da ke shan magani a halin yanzu waɗanda 32 daga cikinsu ke kwance a asibiti in ji rahoton sakatariyar ma'aikatar lafiya ta ƙasa wacce ta ce ce ko a jiya lahadi an gano mutane goma sha shida da suka harbu da kwayar cutar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar agai da sulaiman barma har yanzu da kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga amina dauke da karin labarai hukumomi a arewa maso yammacin pakistan sun ce a yau litinin sun kama mutane kusan talatin da ake zargin su da kai hari cikin dare a ofishin 'yan sanda da nufin kamawa tare da kashe wani mai ciwon kwakwalwa da ke tsare wanda ake zargi da zagin addinin islama shaidu da 'yan sanda sun ce dubban masu zanga-zanga sun kai farmaki ofishin 'yan sanda da ke charsadda da ke gundumar haibar pakhtunkhwa a yammacin lahadi inda suka kona wasu cibiyoyin tsaro da ke kusa da wurin bayan da 'yan sanda suka ki mika wanda ake zargi da aikata saɓan. hare-haren ya wa 'yan sanda tserewa tare da wanda ake tsare da shi kamar yadda shugaban 'yan sandan gundumar asif bahadur khan ya shaidawa manema labarai wani faifan bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta ya nuna ofishin 'yan sandan na konewa. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wani ya inganta sha'anin kiwon lafiya a jihar borno kungiyar agaji ta red cross ta tallafa wasu kanan hukumi a jihar borno da motocin ɗaukar marasa lafiya kamar yadda za a ji a wannan rahoton da husaina muhammad ta haɗo mana Kananan hukumomin da suka amfana da wannan tallafi dai sun hada da karamar hukumar Goza, Mafa, Kwandiga da kuma Magumeri, wanda su ma na ɗaya daga cikin kananan hukumomin da suka fuskanci tashin hankali na mayakan Boko Haram da a yanzu suke kan farfaduwa. Dr. Muhammad Unguluze babban sakatare ne a ma'aikatar kiwon lafiya. Wannan lokaci ne muna cikin barkewan ah, gudawa da amai wanda ake kira kwalera a wayansu karkara ba mu da motocin da za su kai su saboda ba asibitoci a wayanin wurare abun da da muke tsammani zai zama mana da wuya yanzu kuma ya zo da sauki wayansu local government babu kwata-kwata wayansu kuma akwai akwai din ba zai bai isa a yi wani ayyukan da ake bugata da su ba Shugaban karamar hukumar Magumeri a jihar Barnan Najeriya, injiniya Dr. Ali Lawan ya ce lamarin kiwon lafiya da kuma ruwan sha abu ne mai mahimmanci a rayuwa da yake buƙatar kulawa. wannan lokaci ne wanda majamus ke komawa su samu abin da za su yi na rayuwarsu shi lamarin kiwon lafiya da lamarin ruwa abu ne wanda babu su mutum ba zai iya rayuwa a kauye ba so wayannan da suka kawo mana gaskiya zai tallafa mana kuma zai mana jagora sosai mu za mu yi kokari mu gan cewa wayan ambulance an kai su inda ya kamata a kai su direbobin da an tire na za su fara aiki su ne za su za su daga maji maji ta wanda ba su da lafiya su kawo asibiti in Allah ya yarda so muna roƙon Allah insha Allah Allah zai kare ambulance da jama'a daga gaba kida tunda insurgency ne ya zo Borno an kwana asibitoci da yawa an kwana ambulances da yawa jama'a duka sun rosu tun 2001 muka fara wannan aiki na taimakon lafiya a kasar mu na borno don mu tabbatar a kan cewa an samu garkuwa game da ba da lafiya kazalika kungiyar ta samar da wani asibiti a garin goza wanda zai taimaka wa mata masu dauke da juna biyu da kuma kananan yara ganin yadda a wasu lokuta mata masu dauke da juna biyu suna galabaita kafin a kai su asibiti gaskiya mun ji daɗin wannan asibitin dama abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya kenan dama mata muna shan wahala gurin aihuwa sosai da zuwa yin awu har zuwa gurin aihuwa ba abin da zan iya in ce sai dai in mika musu godiya ta ta musamman gaskiya dama muna samun matsala wajen aihuwa da wajen kiwon lafiyan mu. wannan asibitin da an gyara mana yanzu muna tunanin za mu samu sauki da cikin ikon allah Kananan hukumomi dai a jihar Barnan Najeriya da suka fuskanci kalubale na matsalar tsaro suna kan farfadowa a yanzu wanda suna kan komawa garuruwansu don ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Husaina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya. A da Husaina Muhammad. A ci gaba da gudanar da ziyara aiki a wasu kasashen yammacin Afirka, shugaban sashen Hausa na murya Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya isa kasar Ghana. inda ya gana da wasu gidajen rediyo talabijin da ke kawance da murya amurka kamar yadda za a ji a wannan rahoton da ruwan abbas ya haɗo mana a nan birnin accra alhaji aliyu mustapha sokoto shugaban sashen hausa na muryar amurka ya fara da ziyarar tashar talabijin mai suna hijira tv asma'u bawa ta yi hira da shi kai tsaye akan talabijin inda ya bayyana makasudin ziyarar gane kice kasa ta jiya na ban kamar biyu kuma gane cikin gane a duk wannan kasashe abu ɗaya ne ke iri ɗaya ne ba bambanci na farko dukkan zumunci a duk inda na je nakan ziyarci tashoshin rediyo da talabijin irin wa'annan wanda muke tare da su dama mu gaisa da su mu kara wannan danƙon zumuncin kuma mu ji zumunci yana tafiya da ya kamata ko akwai da yake buƙatar ɗan yaji da gishiri haka a yayyafa masa abu na biyu na son haɗu da mutane shugabannin jama'a da ƙungiyoyi iri-iri abu na uku nakan so in sadu da hausawa tsagaman su duk inda goyi yake na bahaushe a wurare da na je nakan yi kokari da je in ziyarci shi sannan abu na uku mu duba ta yaya za mu karfafa shirye-shiryen da muke na sashen hausa na amurka wannan kasashe tun da jama'a mu kewa. sannan abin na ƙarshe mai yiwuwa ne mu ƙara ma'aikata a waɗannan ƙasashe. Daga Jijira TV Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto da tawagarsa aka runtuma sai gidan rediyo Marhaba 99.3 FM. Takanas Alhaji Aliyu ya yi kira mai tsawo da shugaban tashan Alhaji Baba Sharif. Na rediyo ah, Yau. Rediyo. ai ba ka iya kana tukin mota kana karanta jarida ba ko ta kallon talabijin ko kallon talabijin amma mm. sai ka saurari rediyo ko ma taba social media kana taba waya nan an nan dan sanda ma a halif da tara in ban manta ba aka kafa Hausa voice of mm-hmm. eh, ina jin ko za a nuna mana ajenda ma ainihin makasudin wato voa yake e eh don daga magana na akwai ya san a shekarar 1979 jimmy carter ne shugaban amurka alhaji shehu ma aliyu shagari shi ne shugaban najeriya ya yi tafiyarsa ta farko a washington da new york da sauran wurare amurka ya kai ziyara a lokacin ziyarar nan lokacin najeriya ta samu mai na fetur amerika kuma tana da sha'awar man fetur shugabannin nan biyu suka zauna suna tattauna wannan su tattauna wannan su tattauna wannan can sai wani an kare da shi yau an kare da abubuwa biyu muhimmai da farko an kare da cewa shagari bafulati ne kuma bahaushe ne sannan an kare da muhimmancin yawan hausa a sashen arewacin najeriya to kuma kamar yadda ka sani ita hausa nan fa da muke magana na jiwa ba wato mutane ne ina son su kare su kare fahimtar muhimmancin wannan harshe namu harshen nan san yau da muke magana na akwai jami'o'i guda bakwai a amerika da suke koyar da harshen hausa a amerika turawa ni kana na koyar da turawa Masu saurare dai sun yi murna da wannan ziyarar. Shugaba sun ce barka da zuwa da fatan dai ka ci Ghana jollof, ka kuma ci abincin Ghana ka garzaya a wuraren bude ido da kuma shakatawa to sun ce a huta lafiya da fatan cewa da za ka sake zuwa kuma nan gaba. Sunana sarki Murana Bila Ango sarkin zangon kwashima kakacin sarkin Hausawa na gari ta Accra gaba daya. Muna maraba muna murna an karrama mu an daraja mu mutum kaman wannan ya ziyarci wa ƙasa namu ta Ghana da ake muna cewa Hausawa mu ba su yawa amma ya zo ya ziyarce mu muna fata yadda muke murna shi ma yana murna haka nan. Mun yi murna da zuwanka shugaban sashen Hausan Radio Amurka. Mun yi murna. Bayan ziyarar Kumasi da Tamale zai koma Accra ya sadu da sarakuna da babban limamin kasar. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra ga. A gaidar Ridwan Abbas. Wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zata mu na yanar gizo voa hausa kam domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da wannan lokacin ta da fatar kun wani lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin masu sauraro a cikin shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata inda muke duba batun neman mafita kan halin tsaro da yanayi da makarantu a yankin arewacin Najeriya ke ciki inda masu ruwa da tsaki da suka hada da masana tsaro masana fannin ilimi iyaye da sauransu ke yin kira ga gwamnatoci da su sake ɗamara na ganin an kawo ƙarshen waɗannan matsalolin da suke addabar makarantu wanda hakan ke haddasar da koma baya mai ƙarfi. Ga kaɗan daga cikin nazari da wakilarmu Halima Abdulrauf ta yi muna daga birnin tarayya Abuja. rashin daukan matakan da suka dace ya kai ga mummunan yanayin da ake ciki in ji ya haya iyata daga jihar katsina aka zo aka zabe ka matsayin shugaba ka biya bukatar abin da waɗanda suka tare suka maida ka suka ce kai ne shugaban su to ya zama ce kai ma ka da biki abin da suke bukata da gare ka ya kasance ka biya shi idan baki manta ba harkar wannan garkuwa da mutane ta fara ne tun a shekara 2006 wanda aka fara wato a kudu maso gabashin Najeriya sakamakon yadda kusan za a ce 'yan tawayen ne jadarta a wancan lokacin suke tada kayar baya da sunan cewa ba a yin raba daidai ga abin da ya shafi tattalin arziki na Najeriya to lokacin da Malam Umaru Musa Yar'adua ya zo ya wato a matsayin shugaban kasa ya yi kokari duka ya dinke wannan barka sannan ko babban dan garkuwa da mutane da aka kafa lamba ɗaya na farko a Najeriya baki daya shine Evans wani shi kuma har yanzu yana tsare har yanzu kuma inda muke ba wanda zai ce miki ga hukuncin da aka yanke kan kin ga rashin hukunci dama yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa abubuwa su ci gaba da faruwa saboda mi ba a ga wani misali ba sannan aka zo aka yi na ciba kuma aka kare a garin Dabci na jihar Yobe sannan ya biyo baya kuma wanda ya ɗauki hankalin duniya musamman wanda ya fara a jihar Katsina wanda aka yi a garin Kankara shi ma aka kora fiye da dari uku da saba'in da wani abu kin ga wannan ba karamin kalubale bane a ce abu ya faru sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu kuma duk ba wani shiri da aka yi na musamman wanda gwamnati ce za ta kawo ƙarshen wannan matsala abun mamaki shugabannin nan cikin jama'an nan kuke iyaye da mata da sauran su suka hima muna gani abun ne na shawarta ta kowace fuska ana shiga a kwashe mata a yi musu fadi a wulakanta abun yana tashin hankali amma gaskiya a bibiya da muke ba wani shiri na da gaske wanda muke ganin hukumomi a kasar nan sun mai da hankali wajen cewa tabbas suna da gaske su kawo ƙarshen wannan matsala ita ma gwamnati ita ce mai ruwa da tsaki kenan duk wani abun da za a yi in ba gwamnati ta zo tana da gaske tana so ta kawo wannan matsala ba ba a ranar da wannan abin zai kare saboda me kowa ya sani cewa gwamnati ita ce ruwa da tsaki ya kamata lokaci ya zo mu daina yaudarar kanmu da abin da ke rubuce da kuma abin da ke aikace kowa ya sani cewa a rubuce ana cewa su wa'annan sarakunan gargajiya suna daga cikin gwamnati a Najeriya wanda suke taimakawa na tabbatar da tsaro da kuma tabbatar da wato mulki da shugabanci to amma fa daga hannun baya kuma in ka bincika ka cire rubutun to kuma babu shi a aikace saboda sanin kowa ne ya zama yanzu yadda sarakuna suka shiga wani tsakan mai wuya yan bindiga su zo gungun bindiga su zo su kawo ma wato dagaci ko hakimi ko sarki su su kawo mai umarni gwamnati kuma ta bashi umarni idan aka kike kaka sai shiga kawai yan bindiga nan sun zo har dare wanda ya faru a jihar Katsina wani hakimi da aka zo aka tada duk suke da suke za su kashe shi ba su samu nasara ba karshe suka buga mai tocila suka illata wannan mutum mun ga kuma yadda sarakuna ke magana game da al'amuran da ya shafi lamarin jihohin su amma kuma kan kace mi wa'annan sarakuna suke nemi su karasa gwamnoni a jihohi sun yi awan gaba da su sannan shi dakta da yake bada shawara cewa ya kamata a bude makarantu kin ga a matsayin shi na masanin tsaro ya kamata a ce ya shirya wasu hanyoyi da ya kamata a ce ita gwamnatin shi zai bata shawara a ce ga yadda ya kamata ta yi ta bude makarantu ba a ce a bude makarantu ba kawai yara suna cikin barazana duk abin da aka ce baka natsuwa kan shi baka natsu ba tabbatar muke da ba abin da mutum zai gane idan an koya mashi kin ga wannan ba karamin kalubale bane dakta yahuza getso masanin tsaro ne a najeriya karin haske a nan shine yanzu inda a ce wani zai aikata laifi idan wanda ya aikata laifin ya aikata wani ya kawo kara daga kauye za a dauki jami'in dan sanda ya je ya dauko shi don a zo a zauna da su a yi hukunci ko kuma a tuhumi mai laifi ya kuma su waɗanda aka dauka aiki yaya ba za su iya gano inda masu aikata laifin nan suke kuma a yi abin da ya kamata ba sannan kullum muna maganan cewar makaranta an dauki yara yara dukkanin makarantun da aka dauke yara da aka nuna su a talabijin iyaye masu hankali sai da suka yi kuka saboda ni da nake miki magana waɗannan makarantun da na gani in kika ɗauki misali kankara makarantar wato eh, jan geɓe. idan muka kalli makarantar wato kagara da ta gina ai ko berayen gidana da kannuka ba zan so a ce sun je sun fake a wannan gurin ba to saboda haka muka dubi wannan za mu gane cewar in har da gaske ake yi an san abin da ya kamata a yi amma ko na hanzari ba gudu ba jami'an Najeriya fa ba mu da su wadatattu wanda za su yi wannan aiki babu kayan aiki in ma da su ba na zamani ba ne sannan kuma matsalar cin hanci da karɓar rashawa wacce ta yi katutu a tsakanin hukumomin tsaro da kuma rige-rige da kuma ɗaukar ma'aikatan tsaro da ake yi ba bisa ka'ida ba horar da su tura su guraren aiki da sauran ƙarin girma da sauran makamantansu wannan yana daga cikin abubuwan da suka janyo cushewa da samun matsala ta kasa kaiwa ga gaci dangane da magance wannan matsala kuma ina nan akan batuna kulle makarantu ba daidai ba ne. domin na farko yana karfafa wa 'yan ta'addanan cewar sun fi karfin gwamnati na biyu yana sa yara su koyi waɗansu halaye wanda ba su dace dace da su ba na uku yana haifar da su kansu malaman su tafi aikata waɗansu abubuwa wanda suka saba wa doka da ka'ida ta ƙasa da kuma zamantakewa da mutuntaka sannan abu na ƙarshe yana kawo dakushewa da koma baya a harkar ilimi dama kuma harkar ilimin ba wani ingancin kirki yake da shi ba wanda za a iya cewa an kula saboda makarantun sama da kashi saba'in da biyar cikin ɗari ba su cancanci a ce beraye sun shiga cikin su suna yin karatu ba ballantana kuma ɗalibai sannan mafiya yawancin eh, jami'an gwamnati sama da kashi casa'in cikin ɗari 'ya'yansu ba su makarantun gwamnati makarantun masu cin gashin kansu suke kai su. Tun ba yau bane iyaye da masana a fannin ilimi a Najeriya ke yin kira akan gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen inganta tsarin ilimi a ƙasar duba da giɓin da ake samu sakamakon ƙarancin kuɗaɗen da ake warewa fannin da kuma rashin tsaro da ake ciki inda gwamnati ke cewa tana iya bakin ƙoƙarinta a kai. Halima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a wannan makon, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Godiya ta musamman ga baki ɗaya waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum. Julie Lazarus Gratiam, ni kuwa da na jagoranci shirin. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shi ke A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Harin da 'yan bandaga suka kai gidan yarin garin Jos abantar ne da Allah wadai. Duba da yadda wannan gidan yari yake da kyakkyawan matakan tsaro, amma duk da haka 'yan bandagan suka kutsa ciki. Daga nan kuma sai Shehu Adamu Rijau ya ce ya kamata jihohin da suka rufe layukan sadarwa a Najeriya su nemo mafita ta wata hanyar tun da wannan ba a yi nasara ba ganin yadda rufewar da suka yi ya ƙara jefa jama'a a cikin wani mawuyacin hali fiye da wanda suke ciki a baya inda 'yan bindigar suka ci gaba da aikata aika-aikar tasu allah ya kyauta wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi assalamu alaikum voa hausa dan allah ku faɗawa shugabanni a najeriya musamman ma zababbun wakilan gwamnoni 'yan siyasa da sauran ministoci cewa ita fa kujerar mulki kamar kujerar aski ce yadda aka karkata ma ita ka hau haka kuma za ka sauka wani ya hau don haka lokaci yana ƙara ƙure masu saura kwanaki 515 suka rage masu akan mulkin don haka su yi abin da ya kamata domin a dinga tuna su da abin alkhairi ba abin aikin tur da allah wadai ba sako daga haruna boda yan kayibo karamar hukumar kafan hausa a jihar jigawa wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce muryar amurka harin da aka kai wa wani gidan yara a birnin jos na da nasaba da rashin hukunta masu daukar doka a hannunsu da mahukuntan jihar ba sa yi ga masu ci gaba da karya dokar a wasu sassan jihar a ƙarshe muke roƙon mai fitar da rana da wata da ya bamu nagartattun shugabanni da za su maido mana da cikakken zaman lafiya a ƙasar mu sako daga aliyu usman taka lafiya da hamza galadima birnin kebbi da dan asuba mai fata ya wuri. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi muna allah wadai da kisan wasu mutane da sojojin faransa suka yi a nijar da fatan gwamnatin nijar za ta sallame su su bar kasar tun da fitina suke tayarwa ba ba da tsaro ba a kasar sako daga kawo mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga shi kuma lamarin sani na kawo daura cewa ya yi salon muryar amurka muna jinjinawa kungiyar kwadagon najeriya wato nlc sakamakon fitowar da ta yi ta nuna wa gwamnatin najeriya kin amincewa da karin kudin man fetur zuwa naira 320 lita daya da fatan gwamnati za ta sauya tunaninta akan kudirin janye tallafin mai madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. sabbin mutanen da suka kamu da cutar covid-19 samfurin omicron wajen shida a scotland gwamnatin scotland yau litinin har zuwa lokacin ba su san ko daga ina mutanen suka kamu da cutar ba amma ana ganin wasu daga daga cikin al'umma suka kamu ba ta wajen tafiye-tafiye kai tsaye ba an kuma gano wasu mutane biyu dauke da cutar ta omicron a kanada jiya lahadi A Vienna, bayan tsawo na watanni biyar, ana ci gaba da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran ta 2015 a yau Litinin, kuma a karan farko tun bayan da sabon shugaban kasar ya hau kan karagar mulki a Iran. Kamar a tattaunawar har zagaye shida da suka gabata, wanda aka fara a watan Afrilu, yanzu ma Amurka ta shiga tattaunawar amma ba kai tsaye ba, kamar a yarjejeniyar 2015 wacce aka fi sani da joint comprehensive plan of action iran za ta yi magana kai tsaye da sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta 2015 'yan majalisar dokokin amurka suna da wata guda mai cike da aiki a gabansu masu raro a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri za ku mai da shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin amina bahar auna da ke gabatar da shirin da kuma julie levis gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfi da hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.